TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya na farko bari mu fara da karanto muhimman kanan su. A cikin labaran namu na za ku ji cewa a ranar Litinin ne matatar man dangote za ta fara aiki. Haka kuma likitoci sun janye yajin aikin gargadi sun koma bakin aiki. Bangaren labarin ketare shugaba Zelensky na Ukraine na halartar taron G7. Bangaren labarin wasanni shugaban Brazil ya buƙaci Sifaniya da Turai su yaƙi wariyar launin fata a wasanni. abokanin labarin kenan domin saurari cikakkunsu da ke da ke suna na Nasiba Adam Idris. A ranar Litinin ne 22 ga watan Mayu shekarar 2023 matatar man dangote da ke jihar lagos za ta fara aiki. Bayanai sun nuna cewa matatar wadda za ta rika tace gangar mai 650 a duk rana za ta rika samun danyen mai daga Afirka da Asiya da kuma Amurka. haka kuma matatar kamar yadda rotani suka nuna za ta rika samar wa 'yan najeriya kusan lita miliyan 38 na fetur da man gas da na diesel da kalanzir da kuma man jirgin sama hakan na nufin matatar wadda ke ibe juleki a jihar ta legas za ta samar da kashi 100 bisa 100 na bukatar man najeriya haka kuma bayanai da manema labarai suka rawaito sun nuna cewa matatar ta dangote za ta iya taimakawa wajen kafa gidajen sayar da mai 26,716 da samar da aikin yi ga mutane 100,000 da kuma samar da ciniki ga ɗanyen man Najeriya har na dala biliyan 21 a shekara. wasu 'yan bindiga da suka addaba al'umma karamar hukumar birnin gwara a jihar kaduna sun kashe manoma tare da yin garkuwa da wasu aku a anguwar danko da ke kusa da ƙauyen dogon dawa karamar hukumar a ranar asabar an tattaro cewa manoman na aikin gonakinsu ne kawai 'yan bindiga suka fito kwatsam suka fara harbin duk wanda suka gani zababben dan majalisar dokokin jihar kaduna mai wakiltar mazaɓar kakangi yahaya musa ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce duk wanda aka kashe manoma ne kuma waɗanda suka samu raunukan harbin bindiga an garzaya da su asibiti asibiti domin yi musu magani zababben shugaban najeriya bola tinubu ya da daga faransa gabanin bikin ratsar da shi da za a yi a ranar 29 ga watan mayu za a ratsar da sabuwar gwamnatin ta tinubu wanda ya lashe zaben shekarar 2023 da bangaren yan adawa ke kalubalanta a kotu shugaban majalisar dattawan najeriya suna ta amalla wanda zababben mataimakin shugaban kasa kashim shatima da gospel fabio da jam'iyyar apc ta ce a zaba a matsayin sabon shugaban majalisar ta dattawa ta goma na daga cikin makaraban da suka tabbata tinubu abuja kazalika gwamna kano abdullahi umar ganduje shi ma yana daga da cikin waɗanda suka tarbi tsohon gwamnan na Legas zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ya sauka ne yayin da ake ta cece kuce kan wani sautin muryoyi da ake zargin ganduje ne da tsohon dan takarar mataimakin shugaban kasa ibrahim masari a sautin muryoyin wanda aka kwarmata a shafukan sada zumunta an ji ganduje yana korafi kan ganawa da tinubu yayi da tsohon gwamnan kano rabiu kwankwaso yayin da yake farisa tinubu ya gana da kwankwaso kazalika tinubin ya dawo ne yayin da ake ta takaddama kan shugabannin da za a zaba a majalisar dokoki ta goma. Ƙungiyar likitocin Najeriya NAT a ranar Lahadi ta gabatar da yajin aiki na gargadin kwanaki biyar da ta shiga. Shugaban ƙungiyar OG Emeka Innocent ya shaida ma labarai a da ranar Lahadi cewa za a koma aiki da karfe 8 na safiyar ranar Litinin 22 ga watan Mayu. Ƙungiyar da ta shiga yajin aiki ne a ranar Larabar da ta gabata sakamakon gazawar gwamnatin tarayya wajen biyan bukatunta shugaban nad ya ce za a sake nazarin ci gaba da daukar matakai a ranar 2 ga watan yuni shekarar 2023 yayin babban taron kungiyar inda za a yanke shawara aiwatar da mataki na gaba a ranar 29 ga watan afrilu ne kungiyar ta baiwa gwamnati wa'adin makonni biyu a baya a biya mata bukatunta ko kuma ta tsinduma yajin aiki bangaren labarin ƙetare kuwa a wata ziyarar ba ta shugaban vladimir zelensky na kasar ukraine ya isa japan inda shugabannin ƙasashen duniya mafiya karfin tattalin arziki ke babban taro mutum kasar ukraine shine ya mamaye zauren taron taron da zelensky ya kamata ya halarta ta kafar bidiyo na da zuma da zumbar tattaunawa da shugabannin kungiyar G7 don neman ƙarin goyon bayan su na ladabtar da Rasha bisa mamayar da take ci gaba da yi a kasar sa watanni 15 sabbin takunkuman da aka laftawa Rasha sun hada da katse duk wasu hanyoyin da take samun kayayyakin soji gami da dakile hanyoyin da Rasha ke samun kudaden shiga ciki har da fitar da makamashi zuwa ƙasashen ƙetare da ma sayar da ma'adanan ƙarƙashin. ƙasa na lu'ulu'u kazalika akalla hukumomi saba'in a rasha da wasu ƙasashe masu alaƙa da ita za a haramta wa samu da masu yan kayayyakin da amurka ke fitarwa amurka wacce ke goyon bayan ukraine tuni ta amince da samarwa ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 fagen labarin wasanni kuwa shugaban brazil luis inacio lula da silva ya buƙaci mahukunta a bangaren wasanni a spaniya da ma sauran kasashen turai a kansu dakatar da yaduwar nuna wariya ko furta kalaman wariyar launin fata a filin wasa shugaban ya yi wannan kiran ne bayan da aka nuna dan wasan kwallon sa vinicius junior wariya a wasan da valencia ta yi da real madrid a ranar lahadi an dakatar da wasan a zagaye na biyu a yayin da kungiyar real madrid ta mayar da martani akan abin da ya faru alkalin wasa ya kori dan wasan na real madrid mai shekara 22 a minti na 97 a wasan da valencia ta doke su ci daya da babu bayan rigimar da ya nemi ya yada hugo da duro an dai kira an dan dai rika rera kalaman wariyar launin fata a filin wasan bayan wasan Vinicius ya bayyana gasar La Liga da cewa ta ta nuna masa wariyar fata ce a kakar wasannin bana an shafurta kalaman wariya ga Vinicius Junior wanda ya girma a wani garin marasa karfi da ke wajen birnin Rio da Junior na Brazil. wannan rahoto ne wasanni shi ka karshen labaran namu ne amma kafin misalma da kuka da kuma ta kuna iya ci gaba da bibiyan shirshen tukfafan sada zumuntar mu da suka hada da facebook twitter instagram amma da youtube dukkan su a tunity fm tv a madadin wanda ya tace mana labaran namu ne suleiman hassan ni na siba da idris na karanto nake fatan za ku cigaba da jin daɗin ku da tashar taɗin kan al'umma unity tv murya cikin nazari assalamu